Uh, Kwamandan rundunar zaman lafiya dole manja janar Leo Irabo ke magana jim kaɗan bayan karɓar mukamin a cibiyar yaƙi da Boko Haram a Maiduguri a watan Maris, inda yake bada ƙwarin gwiwar kare lagon 'yan ta'addan da nuna za a kawo ma dai ƙarshen su nan ba da daɗewa ba. Jaridar Daily Independent ta ruwaito Irabo na cewa matan nan na Chibok na dajin Sambisa kuma jami'ansa na matsawa can don ƙwato su ko ceto su. Wasu su kuma cewar rahoton na dab da kan iyakar Nijar da Chadi. Banda wannan ba wani ƙarin bayani daga kafar rundunar soja. Irabu dai a cewar masana harkar tsaro na magana ne irin ta ba da ƙwarin gwiwa kawai don hankalin mutane ko iyayen matan ya kwanta. Masani kan harkar 'yan ta'adda Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa na ta babar labarin. Wannan kusan zan ce ba a sashe yake ba zai iya bugun ƙirjinsa ce bayan shekara ɗaya da tsori ba ga yadda suke ba. ko da cikin a lokacin da aka kame 'yan matan nan ya fito ya ce ai ya san inda suke a wannan lokacin ma za a zaton ba cikin hankalinsa ike ba ma zan ce ma ba cikin hankalinsa ike da wannan zancen domin idan aka kama 'yan mata ɗari biyu ba zai yiwu ba a ajiye su buɗe ba domin sun san ba mamaki idan aka tabbatar da inda suke kawo musu hari. A iliminsa na yaƙi idan haka yake zaton suna gu biyu ba zai yiwu ta ina ya samu information ɗin. Mun yadda akwai surveillance ba zai yi ya fito yau ya ce mana ai da su suna tattare buɗe nan da Najeriya zan da da Chadi ba. Wannan hankali gaskiya ba zai ɗauka ba. Sai 'yan malam fa ina ne tabbatar maka fa suna dabarar su na yaƙi. Dr. Muhammad Bello mutum ya kai komandan irin wannan rundunar ya faɗi magana kuma a tsaya ana ta ba a kanta ba abun mamaki ba ne kuwa. A'a abun mamaki ne ka gane ta fanni ya za a gan wato abun mamaki ta wani fannin kuma sai a zaton ai magana ta yi na siyasa idan ku magana ce yi na siyasa ina jin hukumar soja za su kira shi su tambaye shi me yasa wannan zancen. Kidi Muhammad Bello iya sanin ka ga waɗannan lamura da nazarin da kai kana ga matan nan dai ba zai wu mutum da ya bugi kirji ce ya san inda suke ba. Ina ne tabbatar maka matan nan tun lokacin da mai aka kame shi ya kamata a kai maka farmaki kashi ɗaya. Yana yiwa a lokacin wasu su ya zanto ajalinsu. shine ne tabbatar maka wasu su ma ne cikin waɗanda suke kaiwa wannan harin na ta'adda kuna bakin waken wasu su ma a yanzu sun yi ciki sun haifa wasu su a yanzu nake tabbatar maka ma sun mutu ganin faifan bidiyo na wasu daga matan a talabijin na CNN na nuna suna raye ko da ko ana wasu wasunsu ba sa rayen in ba a manta ba irabu ya karbi aikin kwamanda daga manjo janar hassan umaru wanda ya dawo helkwatar sojoji a abuja kuma kwamandan da suka gada janar yusuf abubakar ya rasu sakamakon hadarin mota kan hanyar maiduguri zuwa da maturo nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya